والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا رياض الصالحين واللفظ الإمام أبو زكريا يحيى شرف الدين النووي a nan masallacin juma'a da ke unguwar sanda a cikin yau da kawo yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da casa'in kuma za mu tashi kitabul adab wato littafin da ke bayani akan lantuba abinda in ka yi shi za ke kana da ladabi kana da tarbiyya malayi sun fassara al'adab da cewa shi ne istimalu ma yi madu kaudan mafi ka aikata abin da za a yefa maka ko ka faɗa a baki ko ka aikata aikata wanda in ka yi za ta wannan ya yi daidai za a jingina maka shi wannan shi ake cewa ladabi ya ake cewa al'adabu fauka da ilmi ladabi yana sama da ilimi. shi ne gyara hali shi ne al'akhdu bi makarimin akhlaq liko da kyawawan ɗabi'u ba duk abin da za ka yi ba maka za'i ba kushewa za'i ba wato kana yin abubuwa masu kyau kana nisanta marasa kyau wannan shi ake cewa ladabi wannan littafin zai kawo mana wasu daga cikin makarimar akhlaq wannan kundi. ko wannan bali kyawun ɗabi'un da in ka fi kwanto da su za ta wani yana da ladabi wani yana da tarbiyya babi na farko babul haya'i wa qabdihi wal haqqi ala takhalluq bihi babul haya'i babin kunya babin bayani akan mahimmancin mutum ya zama kunya wa qabdihi da falalan kunya wal haqqi da kwadaitarwa ala takhalluq bihi a bisa ɗabi'antuwa da shi kunya saboda kunya yana daga cikin makarimul akhlaq imamun nawawi ya fara kawo shi kasancewa in kana da kunya da duk sauran kyawun ɗabi'u za a same ka da su kuma munanan ɗabi'u kuma za ka nisance su in dai kana da kunya A za mu karanta hadisi alhaya'u shu'batun nabi saboda ka kunya takan sa ka ladabtu da dukkan abubuwan da ake bukata na ladabtu shi yasa malai suka fassara alhaya ka ce ta taghayyurun wa inkisarun ya'tar al-insana min khawfi ma yu'abu bi wato abin da ake cewa kunya ka ne zai canja wani canjin yanayi ne yake wa mutum don tsoron kar ya aikata abin da za a aibanta shi da shi zaran ka zo ka kai sai ka ji gaba ɗaya ne ka ya canja ba za ka yi wannan abu ba don tsoron kar ya zama aibi don tsoron kar ya zama kar ya zama aibi wasu ma suka ce sifatun ne tahmilu sahibaha ala fi'lil jami'i wa tarkil abin wato sifa ce da take sa mutum ya dinga abu masu kyau kuma ya nisanci marasa shi ta zo a hadisi idan lam tafsahi fasna ma shi inna min kalamin nubuwati al-ula idan lam tafsahi fasna ma shi yana daga cikin maganganu na annabawa tun a farko suke wa juna wasiki suke wasiti wa al'umman su da shi shine idan baka da kunya ka aikata abin da ka ga dama bana in ka mutum yana abin da ya ga dama ba da kunya yana da kunya wasu abubuwan bai zai yi su ko in ka zo yin abu ka gaba abin kunya ba ne kan yi na ka nisanci dukkan abin da zai zama abin kunya abin kunya ɗabi'a ce mai kyau ɗabi'a ce ta imani wani daga cikin siffofin ubangiji ta ala kunya wanda ya zo hadisi inna la hayyun karim wata riwayar sittiru yastahi min abdihi rafa a yanayi ila samai an kuma sikira Allah yana jin kunya Allah mai karamci ne yakan ji kunya bawa ya daga hannu ya roƙe shi ya hannun bai amsa masa ba sai dai in shi ne yake da matsala so da haka sifan kunya sifa ce wanda take yi mahimmanci hadisi na farko ali ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يئذ أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه أنا حديث البخاري ومسلم كرويتوش عن ابن عمر دعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا جلس في دبابان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل كما مرة على رجل يزوج ونمتم من الأنصار لكن أنصارا وتصحب مدينة صحب مدينة وهو يعيد أخاه هنا ودموان سوادي في الحياة أشعر كنية وتينا كما تكلمي جن كنيا كلامي كنيا كركز ومر كنيا إذا متم بيد كنيا بيادوني مر كنيا كنيا faƙalar rasulun za su sun ce da'ahu ka ka kyale shi fa innal haya aminal iman kunya yana daga cikin imani ka kunya wani ɓangare ne na imani za ka a matsayinka na mumini mai imani dole ya zama kana da kunya in ba ka da kunya sunan ka marar kunya don ka jan wani ne bayi da kunya to an gama fata shi ana cewa ka bayi da kunya ba sai ka tambaya ne halin zama domin abubuwan ba ka kirje sabuwa bai da kunya a fasiki ne makaryaci ne mai baƙaƙin mangano ne mai batsa ne duk wani mummunan ɗabi'a ya shafa ina tare da shi haka ne an ce mace ba ta da kunya to ko aurenta za ka yi ya tabbata ba ta da kunya to sai ka nisanta auren an gama lalata to malamai suka ce kunya kala biyu ne akwai gariziyun akwai muktasar garibiyun na ɗabi'a Allah ya halitta ka dama kai mai kunya ne a ɗabi'ar ka akwai kuma muktasar wanda shi kuma neman sa ake yi kai za ka yi ƙoƙari ka kawa kanka kunya ko da ba ɗabi'ar ka ba ne? sai ka ga abu kazan ya kamata na ji kunya ban yi shi abu kaza ya kamata na ji kunya na yi shi za ka iya koya wa kanka kunya akwai kuma kunya wanda ake ɗabi'antar mutum da ita Allah ya halitta shi da ita kamar yanzu mace a asalin ɗabi'anta akwai kunya abubuwa da yawa ya tana jin kunya ta yi wannan ɗabi'a ce mai kyau har ma zai masu hikima suka ce haya'ul mar'ati ashaddu jazibiyatan min husniha kunyan mace ya fi fiskan hankalin namiji fiye da ainihin kyanta yanzu wata kunyanta kawai zai sa ka aure ta idan kuna tafiya ko kuna magana da ita sai wani abu ta ji irin ta nuna ta ji kunya ko tana jin kunya to sai ta fi jan hankalin ka fiye da kenta, na komin kenta in ba ta da kunya to sai ka ga akwai ɗan matsala to kunyar mace galibi na ɗabi'a ne haka Allah ta'ala yi to da kai za ka iya yi baka ji kunya ba to mace sai ta zama tana kunya ko da ma abun ba wani mummuna ne sosai ba dai sai ta ga kamar akwai wani abu haka na ke samun wasu mazajen su ma a ɗabi'an su namiji sai kaga wani yana da kunya wani ba zai iya zuwa wani taɗin ma ana yi taƙi, wani ba zai iya zuwa wani wurin wani ba saboda kawai kunyan sa ne yake wani ga kansa a sunkuye a wani wuri ina ga daga kansa ma da kunya Bana samun mutane wanda suke da irin wannan na ɗabi'a ana samun wasu ƙabilun ya zama sun fi wasu ƙabilu kunya kamar fulani kan san su da kunya in ba lalacewa suka yi ba ba su zama yankin najin ba ba za ku rashin kunya a cikin ko ɓarayin shanu ba ga marasa kunyan fulani ne yankin najin da ɓarayin shanu amma ba ka fulata ne yana da kunya abu na halallin ma sai ka je na ɗan jin kunyan yi za ka ba shi kyauta a ji kunyan karɓa sai abinci a gaban surkin sai yana jin kunya a gaban wani abubuwa da yawa zai ba su saboda kunya amma tafiya na tafiya yawuwa suka caccanya musamman fulani daji musamman fulani daji kowa sun canja musu sosai don galibin ta'addancin nan su suke yin kuma ba a san su da irin wannan abu ba za ka duk rashin kunya ne wani in kana kunyan Allah ba za ka yi wannan abu in kana kunyan mutane ba za ka yi wannan abu amma fasikanci ma ba wani abu ne suna fasikanci suna bidiyo wai fulani ne kuma inda da ne za ka rantse da Allah ta taiba ta riga zai wannan Ina zina da matar wani ana masa bidiyo kuma su yada bidiyo mu to Allah ya tawalle to so da haka in mutum Allah ya shi a ɗabi'ansa akwai kunya wannan alheri ne Allah ya dace mai kunya ne yake in ta wuce gona da iri ta wuce gona da iri ko wasu maslahohin ka ma ko na addini ka fiye zama baka yi su ma kunya daidai akwai kuma wanda ita wato neman ta ake koyan ta ake yi shine mutum wacce ake koya haka kawai sai ka ga in kana tare da masu kunya kai ma sai ka zama mai kunya ko da da baka da shi in kana zuwa wuraren wa'azi da karantarwa sai ka ji ka koyi kunya in kana da tsoron Allah ka ka koyi kunya to da ka wannan shi kuma koyon sa ake shi yasa aka ce alhaya ummul iman kunya na daga cikin imani Ko da imani kaga ai koyon sa ake yi to kunya ma sai ka koye ta don ka zama mai imani ka sauri ko da kana son abun in mara kyau ne ka bar shi Kun ba ka son in mai kyau ne ka yi shi to zai kaga a hankali a hankali ka zama mai kunya siffar kunya siffa ce mai kyau wanda kowa da kowa ana bukatan ya zama yana da ita hadisi na gaba wa an imran bin husayn radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير أنا حديث حديث إن جئت وأن بخاري مسلم سكر ويتوش لقى إمران بن حسين رضي الله عنهما ألا جلس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mazala ta kuma ya ce alhaya'u kunya la ya ati illa bi khairi ba ya zuwa sai da alkhairi da inda kaga kunya akwai alkhairi a ciki wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim alhaya'u khairun kullu kunya gaba ɗayan sa alkhairi kunya alkhairi ne gaba ɗaya ko cewa alhaya'u kullu kunya gaba ɗayan sa khairun alkhairi ne duk ma'anar ɗaya ne kunya alkhairi ne kunya ba ya zuwa sai da me sai da alkhairi to kaga shi shine asali idan mutum yana da kunya za ka samu mutumin kirki idan kunya ce ta hana shi abu za ka samu abun alheri da shi za ka yi bai zama fitsararre ba amma fitsararre da ɗan shaye-shaye da farawo da fasiki wannan ba su da kunya To za ka duk mutum mai kunya da zai yi abun da zai zama abun kunya ba da zai yi wannan don ga mutum yana abin da ya ga dama na fasikanci na cin haƙƙin mutane da zaluntan mutane da wadatantan mutane ba da kunya ke za a za su haɗe izanan tasahai fasna a mashi in ba ka da kunya ne kake yin abin da ka gana kan ba ka da kunya kake yin abin da ka gana izanan tasha a ƙibatan layali ولم تستحي فاصنع ما تشاء أو فافعل ما تشاء يعيش المرء مس حياة بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء ألا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة idan mutum bai ji tsoron ƙarshen dirare ba shine ranar alƙiyama bai ji kunya sai dai aikata abin bai gada mutum yana rayuwa cikin alkhairi matuƙar yana jin kunya kamar itace ne shi yana nan da bawansa yana nan da ransa amma za ka zo ka sassake bawon itace gaba ɗaya ka cire bawon to ka ɗauka ba da ɗan lokaci kaza za ka samu ya bushe to haka an cire wa mutum rigar kunya ana cire masa ita sai ya zama mutumin banza bai zama mutumin kirki sai ce to babu alkhairi da rayuwa ko a duniya idan kunya ta tafi in aka ce ba kunya to alkhairi na duniya da lahira ba ka da shi ko za ka mutane su zama masu kunya amma akwai wuraren da ba a jin kunya ne abin da ya zama dole ka yi shi ba za ka yi kunya ka ce wai kana jin kunya ba za ka yi ba misali tambaya na addini fatawa fatawa ta addini ko kuma neman ilimi sai ka ce shekaru sun ja za ka zauna cikin 'ya'yanka kana jin kunya ba ka wani wannan wahayin shaidan ne wannan wauta sunansa ba kunya ko wata fatawa da kake da shi kar a ce ai to ya ake baka san fatawan ba da kunya ko kuma ta shafi wani abu na sirri sai ka je ka tab sai ka ta abin da ba daidai wai suna jin kunya kan ba ta wannan ba kunya ba ne aiki shaitan da mai hadiyatul sulmu da yake cewa salhum bi amri diyanatin fala tahaya innal a ghururun nafsi fa'tasimi kam sakitin an su'ali dini balla bihi wa in abaka da fi kufri wa fi niqan ita ka tambayi malamai dangane da addini har ka ji kunya kunya ka je ba za ka yi tambaya na addini ba wannan wururun nasu ranka ne yake ruɗin kai na maka karwani ne ya kamata a ce baka san kaza ba sosai a za ka tambayi kaza a kiyaye kanka yake jewa wanda ya yi shiru ba ya tambaya kan addininsa ya bata koma ya faɗa cikin kafirci ko za ka a rashin abin da inda ba ka tambaya to za ka bata an kalu halar zikiri in kuntun na tara an tambayi abdullahi bin abbas bima adrakta al-ilma da aka yi ka samu ilimi yace bi lisanin saquli wa qalbin wa'i da harshe mai yawan tambaya da zuciya mai kiyaye karatu to ba a jin kunya kuma wajen faɗan gaskiya shi ma ba ka ji kunya ka ji kunya ba ka faɗi gaskiya ba to shi ma aibi ne ba kunya ba shi ne ma abin kunyan mu shi yasa ummu sulaim mahaifiyar ana zuwa mali ta zo ta tambayi manzon sama dangane da mafarki irin mafarkin da nake da yake bari ya fita wata to mata ma sukan yi to za su tambaya to su ma mata za su yi wanka in sun yi mafarki da ta zo gaban manzon sama za ta yi tambaya nan da ta rufe fiskanta ta kasa tambaya ta rufe fiskanta amma sai ta ce ya rasulullah inna allaha la yastahi min al-haq wala ba jin kunyan faɗan gaskiya wahal alal mar'atin ghuslun idza ra'a mithla ma ra'a rajul shin mutum za ta yi mace za ta yi wanka ne wanka na waje ba a kanta wankan janaba in ta ga irin abun da namiji yake gani nan ma bata fito da shi a fili ta nufin in ta yi mafarki tana saduwa da namiji za ta yi wankan janaba ita ma kamar yadda in namiji ya mafarki ke wankan janaba wannan kuma ya ce na'am izara atil ma za ta yi mana in ta ga ruwa ya fito mata mani ya fito mata nan bai fito ba ba za ta yi ba kuma an cire kunya aka samu wannan ilimi so da haka zamantakewan ku na aure in akwai abun da kuke ganin kamar ba shari'a ba ne ba ku samu malami amincicci wanda zai rike muku sirri ku yi tambaya a kai amma karka je ka tambaya wanda zai zo dinga tona maka a fili yana tallatawa nan ba daidai ba ne ba a jin kunya wajen tambaya da wajen faɗan gaskiya da wajen neman ilimi da yin wasu abubuwa na alkhairi duka wannan ba za ka ji kunya ba to kunya din shine asali amma akwai wuraren da kuma ake cire kunya alaƙanka da iyalinka wani lokacin sai ka cire kunya kafin ya iya yi wa ya zama mai kyau in ba haka bai zai yi haka ita ma ita cire kunya ta iya wani mu'amala da mijinta amma ko wani abu da muhallin ba wannan muhallin ba kuma za a rayu a cikin kunya juna hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بكم وسبعون أو بكم وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمالة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه مقارد مسلم وتوانا حديث وأنا أبي هريرة لك أبو هريرة رضي الله عنه ألا يدري anna rasulullahi ya alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale ya ce al-imanu bihun wa saquna ana nufin shu'ba imani yana da rassa saba'in da wani abu in an ce bihun daga uku zuwa goma ko saba'in da uku ko da hudu ko da biyar ko da shida ko da bakwai ko da takwas ko da tara amma dai bai kai saba'in ba aw bihun wa sittuna shu'ba ko cewa imani yana da rassa sittin abin nan sittin da wani abu mai ruwa ne yake shakka saba'in da wani abu yake ko sittin da wani abu daga wancan kenan bai kai tamanin ba innan ne kuma bai kai saba'in ba suna ce sittin da wani abu daga sittin da uku zuwa sittin da tara don kuma daga saba'in da uku zuwa saba'in da tara bai kai tamanin ba kenan akwai wasu ayyuka na imani wanda in kai kaza imani ne in kai kaza a haka imanin ka yake karfi wasu malamai sun yi ƙoƙarin su fitar da dabi'u guda saba'in da wani abu na imani in ka kai za ka fara tun daga sallah ne sallah azumi zakka ake hajji bin iyaye sadar da zumunci kunya gaskiya amana hakuri waye haka za ta bi to sai maza su masu sai ba da misalai yace afa afdaluha mafi cikin rassan imani ko bangarorin imani qawlu la ilaha illa Allah fadan la ilaha illa Allah wannan shine tushen ma shine reshe a shine tushen la ilaha illa Allah ko kuma fadan la ilaha illa bayan imani shi ma bangare ne na imani amma la ilaha illa Allah da ake shiga musulunci da shi shine ma tushen shine imani fa afdaluha mafificin rassan ko bangarorin shine qaulu la ilaha illallah fadan la ilaha illallah nahu mafi koma ba na kasa da shi mafi koma bayan sa imadatul azza a nisari, kusan da zanta daga hanyar kaga wani abu zai cutar da wani ka kauda shi to wannan shi ma aikin imani ne an kwalba ne ko dutse ne ko wani abu sai ce wal haya kunya shu'batun min al-iman wani bangare ne na imani shi wani hadisin bukai da musulmi to da aka ce kunya bangare ne na imani ba faɗi sauran bangarorin ba sai ke nuna kunya za ka iya tattaro maka sauran bangarori in kana da kunya za ka yi sallah in kana da kunya za ka yi azumi za ka yi zakka za ka yi haji za ka biya za ka sadar da zuci haka zama mai amana mai gaskiya mai haƙuri mai kyauta da sauransu za ka kunya za ta tattaro maka duk abin da ake bukata na addinin ka da zamantakewan ka masu kyau qawlu la ilaha illallah da, la ilaha illallah a harshe in ababin zikiri ne la ilaha illallah la ilaha illallah shi ma imani ne dan ma yana daga cikin afdalu zikiri zikirin da yafi kowanne kamar da Allah ta manzala sai manzala ta manzala yake cewa annabi Musa ya nemi ubangiji ala ya bashi wani zikiri da zai dinga yi ya ce dinga cewa la ilaha illallah sai ce kullu ibadika yaquluna da ilaha duk bayan ka suna faɗan haka sai Allah ta ya ce masa ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna wal ardina sab'a wa amirahunna kanat fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin ma la ilaha illa da samman bakwai sammai guda bakwai da masu raya su da kasai guda bakwai da masu raya su za a sa su a ɓangare na sikeli la ilaha yana ɗaya ɓangare na sikeli to da la ilaha zai rinjayi sammai da kasai da abin da ke raya su guda bakwai bakwai ne to kaga shine afdalul zikr don kuma tushen imani ne kwanan ƙaunar imani shine qaulul la ilaha ana nufin ƙaunar kalbi, wa ƙaunar lisani wa ƙaunar jawarih harshen ka ya faɗa zuciyanka ta faɗa gabanka ka faɗa dole harshen ka ya faɗa don sai ka furta imani kafin zai zama mai zama mai imani da zuciyanka kawai kaye da ba bauta da gaskiya sai Allah amma baka ce la ilaha illallah ba to kai ba musulmi bane Allah ta ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi kan ke ni yaƙi mutane sai sun ce la'ila lalla in sun ce la'ila da to sun kare ina nan su da zuciyarsu kaga sun zama ne kenan ku dole sai ka faɗa da harshe sannan ƙolul kalbi kuma shi ne itikadi a zuciya zuciyanka ta faɗa don shi ma na ce masa ƙolul kuma yadda usama bin zai lokacin da aka je yaƙi suna kokowa da wani kafuri ya ɗaga takobi zai tare shi shi ma ya ɗaga ya daga tukwabi zai sari kafin ya danne kafin ya tabbatar cewa zai sare shi sai yake ashhadu Allah ilaha illallah sai musulunta amma duk da haka Usama sai fahimci ya faɗa ne don kare kashe shi sai kashe shi amma da aka koma aka gaya maza kuma su ma yake Usama ya aka kai haka ya faɗi la ilaha illallah ka kashe shi sai yake ai ya faɗi la ilaha illallah da harshen sani da baki ya faɗa ko kuma Allah ya faɗe ta ne khawfan min as-silah inma qalaha ta'awuzan ya faɗa ne don kare kansa aw khawfan min as-silah don tsoron kada in kashe shi sai manzo kuma sai yake masa halla shaqqa qalbahu hatta ta'lama qalaha am la sai ka tsaga zuciyar manzo lani zuciyar ta faɗa ko ta faɗa ba tunda kashi a harshe kawai ya faɗa don tsoron don tsoron kar a kashe shi ma'anan aqalaha am la zuciyar ta faɗa ta kudurta ko bata kudurta ba ta kudurta ko wata kudurta ta kola da lamanansa har da kimanta Maza su ake masa ya za ka yi da la ilaha illallah a ranar alkiyama yace wallahi sai da buri ina ma bai musulunta ba sai a wannan rana da in ka musulunta komai an yafe maka Maza su ma da ya biya biyan wannan mutum to kaga abin da ke cikin zuciyar mutum ba wanda ya sani sai Allah ba ka iya tsagawa sannan haka nan aikata abu da gabbai shi ma ana cewa tala kaga ko la ilallah akwai aiki na da wani ke tabbatar da la ilallah lokacin da Amma bin su ya tafi suka yi tafiya wani yaki da na ba ta kama shi babu ruwa ya ta birgima a ƙasa a maimakon wani janawa shi bai yake mama da ake tsayawa ba da ya zo wajen manzanar sa kuma ya faɗa sai manzo Allah ya ah, bai kamata ba wannan ba ne taimama na janaba ba da taimaman janaba da taimaman baka da wala zuwa abu ne sai ce maka inna ma ka an taqula ka, haka za wa haka za wa haka. ya yi ka aikata da hannunka ka taba ka ka shafa fitar ka shafa annayi kafin annayi ka tiro sai ce an biya bi ka ai an taqala bi yadayka da wannan eh, eh, wannan kawai kaulu la ilaha illa ya fitar mana da ma'anin imani shine al-imanu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil jinani wa amalun bil jawari imani abu ne da ake faɗan sa da harshe kudu ta shi da zuciya kuma gabbai su aikata gabbai su aikata to sai aka ce wa adanahu wa adanaha imadatul adha ma'ana la ilaha shine ba mota da gaskiya sai Allah na abinda rasti bangaren da yafi na karshen Shi ne kusan da kazanta daga kan hanya imadatul aza ai izalatul aza wato kaga wani abu zai cutar da wasan ko dutse ne ko ni kusurkure ne ko kwalba ko ma meye ne ko ba haya akai ka Ko wannan aikin imani ne Allah zai baka lada Allah zai baka lada sai kuma aka ce wal haya'u shubatu min al-iman kunya bangare daga imani daga baɗi na kololuwan aka faɗi na ƙarshe shi ne lalala da ƙwaƙwalwa na ƙarshen gusar da wani abu da zai cutar da wani to ba faɗi na tsakiyan ba su kalla azumi zakka aikin hajji da sauransu manya manya uwa sai aka kawai aka ce alhaya ku uba su mina dini kunya bangare ne na imani wannan shi yake nuna in kana da kunya duk sauran abubuwan za ka yi duk sauran bangarori za ka yi su abinda aka ce ka bari kuma za ka bari a ne suka ce shi za ka kawai a ƙarshe aka ce kai alhaya ku su mina dini din don a ce za a lissafa suna da yawa da za su riku ba za ka yi to ka zama mai kunya kawai ka zama mai kunya za ka aikata kawa wannan hadisin dalili ne akan da abin nan akan matsalan da malamai suka yi sabani shine dukulul a'mali fi musamman iman dukulul a'mali fi musamman iman hal dukulul a'mali fi musamman iman shin an ce imani ayyuka ma sun shiga ko sai iya fada da baki da kulota da zuciya yawan malamai ahlus sunna suka ce a suka ce eh imani ayyuka kuma suna cikin imani amma murji'a suka ce ayyuka ba sa cikin imani murji'a sun kasu kashe biyu akwai gulatul murji'a akwai ta fuqaha gulatul murji'a su ne wanda suka ce ka fita aiki bai da alaka da imani suka ce la yajuzu fil imani da'atan wato imani a baya ƙara imani ko ka ce ibada imanin ka ba zai ka ba ina nan a yanzu. yi kama la ya baro abin nan kama la tanfa uta fi ma'asiya la ya baro fil imanin ma'asiya kama la tanfa uta fi in ka sabi Allah ma bai zai rage imanin ka ba in kai da'a ma zai kai imanin ka ba kamar yadda in kai da'a ba zai sa ka zama mummuni wannan kai imani wannan su muke gona da yi ma akwai mulki asul fuqaha wanda su ba su yi wannan gure ba ma sun kai dai ayyuka ba sa shiga cikin cikin imani kama zancen fi inganci ayyuka suna shiga cikin imani sai dai ayyukan ba sharadi ne na imani amma ka kudurta a zuciyanka faɗa da bakin bakinka sharadi yanzu idan mutum ya zo ya kudurta a zuciyansa sai ce ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi gina zo musulmi ko bai sallah ba ba wai za a jira a zahar sai in yi sallah sai a ce to ya zama musulmi a da zaran ya faɗa zo musulmi to amma ayyuka suna kammala imani ne imanin ko ba zai cika ba sai kana aiki sai ka bar sabon Allah sai kana yin ayyukan alkhairi sai imani ka sai ya sai zama ya kammala amma in babu wannan imanin ka zai kammala ba zai zama tauyayye imanin zai zama za a ce dai kai musu jini amma tun da kana sabon Allah to imani ka bai cika ba tun da baka wasu abubuwa na wajibi sallah azumi zakka haji za a ce imani ka bai kammala ba kuma ba za a ce Zan da kai wani daga cikin ayyuka kai ba ka da imani kwata kwata ko kuma ya je wani abu na sabon Allah ka ce imanin sa bai kammala mumini ne mai sauyayyen imani ko mumini fasi kuma bai ke imani bai ke imani shine wanda ya kawai cewa abubuwan da Allah ya hana yakin abin da Allah yake shine mumini to saboda haka ayyuka suna shiga cikin imani nan ce imani dalilin magabata a kan wannan shi ne Allah ta rashe wa ma kana lahu yuki a imanin Allah ba zai tozartar da imani nan imani da yake nufi shine sallolin da aka yi lokacin da ake makka da bayan an yi jira shekara ɗaya da rabi a madina ana kallon bai su haka ake sallah sai kuma aka juya aka ce aka je kaba da sai suka ce ah, yanzu mun yi aikin banza kenan sallolin da muka yi muna sallolin suka ya zama aikin banza ya yan uwanmu da suka mutu su ba su kaji kama ba Yalla Allah ta lafi wa ma kana lahu yubi'a imanakum ai ku ila baitikum Allah bai zai tsogartar da imanin ku ba sannan ku dauka kaza ku kaji ku kaza Allah zai ba ku dadan ba wai ta tafi a banza mu sai Allah ya ambace sallan da imani to kaga kenan in an ce imani sallah ta shiga sallah aikin imani haka sauran ibadu kuma ya zo a hadisi a tsohuru shatarun iman ƙarfi rabi ne na imani to kaga ƙarfi aiki ne aiko aiki ne su so suna ne masu ce abin da ake nufi da imani a hadisi shi ma Allah a tsohuru shatarun iman ƙarfi rabin rabin sallah ne sai ma ka da tsarki za a karbi sallanka ba za ka rawa ba to kuma hakan ne kaga ya zama hujja da cewa sallah imani da tunda an bace imani da da sallah na ambaci sallah da imani abu to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ambaci sallah da imani kamar yadda maza su ya ambaci sallah da imani wannan shi yake nuna imani sallah tana daga cikin imani haka sauran ayyuka na alkhairi suna daga cikin imani ko da kai ko sadaka kai imani ne sa kai kisa zuwa hadisi as-sadaqatu burhanun sadaka dalili na imani ne yinta. in kana sadaka alaman kana da imani hujja ne to akai da imani ne shi ma'anan as-sadaqatu burhan kaga masu imani sune suke ayyuka na na alkhairi saboda haka in an ce menene imani ya ce qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil jawari imani ana sa da harshe kuma ana kudurta shi a zuci kuma tsafai suna aikata in an ce iya harshe ne kawai imani in ta ce la ilaha kawai ka zama mu'mini ko zuciyanka bata kudurta ba to da munafukai sai su zama mu'mini zuwa masu cikakken imani kuma Allah ta ce idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wa la yashhadu innal munafiqina la kadhibun in munafukai suka suka ce ai kai manzon Allah ne da baki Allah ta ce Allah ya san kai manzon sa ne amma yana ce ga munafukan na ƙarya suke ƙarya suke yi to kaga a sai inda a baki kawai imani da baki ne kawai ba za a wani abu ba ko da abu ma zai zama mumini mai tsaye imani kuma sannan ko ka faɗa a bakin ai ko ka kudurta kuma ba za ka zama mumini ba sai ka faɗa da baki inda kudurtawa a zuciya kawai zai sa mu sai zama mumini ko bai faɗa ba sai da kafirai da yawa sun zama musulmi yanzu wasu inkari ne a zuciyarsu sun san musulunci shine daidai kisa Allah ta ya faɗa dangane da mutanen Fir'auna yake wa jahadu biha wa an anfusuhum zulman wa ulwa sun yi inkarin imani ne amma a zuciyarsu suna da yakin haka abin yi. abin da nan muzabir shi gaskiya to amma sai ba su faɗa da ba sai su faɗa ba ko sallama ba shikenan haka Abu Talib ya yadda manzon Allah manzon Allah ne ya ba shi kariya amma tunda bai ce ashhadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله بدأ باكين سبا جيشنا في زمان إيمان إن أبو زوس يكوى لي زمان إيمان إذا تي زمان مؤمن إيمان إيمان أما يا إيه فاتي مغندانو دي سكي يا هيدا يأتي والله لم يشلو إليك بجمعه حتى أوصد في التراب دفينة فازداد بأمرك ما عليك غضابة وابشر وقر بذات منك عيونا وأتيت دينا هل عرفت بأنه من خير أديان البرية منك laulal malamatu aw hilalu masabbatin wajadtani samhan bi zaka mubin yace wallahi ba su yi cutar da kai ba matukar ina raye sai dai in na mutu a gudun ba za ka ɗauki ki ba kuma sai in je mutuwa ne kuma haka kai sai ta bashi kariya sai ta bashi ka lokacin ma da ya tsara ɗan uwansa ya gaya musu shi mumini ne ai shi manzon Allah ne ai imani sai a lokacin abu da yake wallahi sai mun taimake ka kuma ka kariya lokacin da abu lahab kuma yake cewa ka zo mana da abun kunyan da ba wanda ya taɓa zuwa dangin sa da shi Allah ya saukar da tabbat ya da abi da wa tabba bayan ya zagi manzo Allah Allah ya rama masa to kaga sai yace ka zo da addini da yafi kowane addini alkhairi ba don ina tsoron zargi ba kada ce na bi addinin yara ba ni ma da na bi addinin ka kaga sai yi da addinin amma dole sai ka faɗa tare za ka je ka zaunar da mutum ka gamsar da shi da musulunci ya yadda cewa musulunci daidai gaskiya ne ba wata da gaskiya Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne duk ya yadda da wannan da imani da mala'iku da ranar lahira komai da komai to da bai zama musulmi ba sai an lakkana masa kalmar shahada in kuma ya iya sai ya faɗa sai ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko kuma ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya faɗi wannan sannan nan ne ya zama imani ke sa kaga ake musulunta da mutane duk wanda ya zo musulunta ya gamsu ne a zuciyarsa akwai imani amma sai ya furta kafin ya zama musulmi ya furta ba ka imani dole sai an faɗe shi a baki kuma an kudurta shi a zuciya sannan kuma sai an yi aiki shi ne ke ƙara tabbatar da imani yake kammala shi ka yi sallah kai yi azumi kai zakka bai za a da ba ya sallah ya ce ma sadaka ko fi sakar kalu dan da kuma musalli in wuta ya kai kuka shiga wajen ce ba sai su ce ba su yi sallah ba Allah tana daga cikin imani wai da mushriki na lari na layu suna zakata za ba ta sakar daga mushrikan da ba sa ba da zakka sai ba da zakka imani ba za ka duk sauran ayyukan alkhairi suna cikin imani sai dai su ba sharaɗi ba ne sharɗu kamali ne ba sharɗo sai haba kuwa su ba sharaɗi ne na ingancin imani ba faɗa a harshe da kudurta a zuwa sharaɗi ne na ingancin imani amma aiki kuma sharaɗi ne na kamalin imani ta imanin ya kammala ya kammala wancan kuma in babu guda biyu nan ko babu imani kwata-kwata shi ne ma'anar shuruɗu sihir ma yalzamu min adamihi al'adamu wala yalzamu min wujudihi wujudu wala adam li zati wanda in babu shi babu abu in akwai shi ko ba na tabbata akwai ko babu saboda in babu itiqadi babu fada a zuci babu kudu ta zuci babu imani kawai cikin babu shi to abin nan a aqida ingantacciya shine al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad qawlun bil lisani wa amalun bil janani ay bil qalbi wa i'tiqadun bil jawarih sannan yazidu wa yanqusu yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'asi sannan wa ahluhu mutafawituna fi bayan ka faɗa harshen ka ka kudurta a zuciya ka aikata duk abin da imanin yake kai to kuma ka sani imani yana ƙaruwa yana rabuwa da me yake karuwa da yin ayyuka na da'a da me yake raguwa da sakon Allah barin abubuwa na wajibi sannan masu imanin wani ya fi wani ba kawai na gulatar a suka ce wai imani dutse ne suka ce al'imanu juz'un la yatajazza za zahaba kullu za zahaba ba'dahu zahaba kullu shi imani abu ne dan ya tafi ya tafi yana nan yana nan wai baya karuwa baya raguwa sai suka ce to ai ko duk imanin mutane iri ɗaya ne ina aqida gaskiya wani ya so ni imani yasa maza zama sai cewa saman sa ana atqakum wa akhshakum ne ya fi ku jin tsoron Allah wanda ya fi ka jin tsoron Allah ya fi ka imani inna akramakum indallahi atqakum dan daga cikin masu imani akwai zalimun li nafsihi kuma waranna alkitaba alladhina safaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat kuma su zaluntan kansu suna bari ma wani abu na wajibi suna aikata haramun akwai wanda kuma yana aikata na wajibi yana barin haramun amma ba da nafifi akwai wanda bayan ya aikata wajibi ya bar haramun din kuma har da nafifi yana yi sabiqun bil kare yanzu ran nan zaka ce duka imanin su daidai mutum da yake zina zaka ce imanin sa daidai da wanda baya yi amma hadisi ya zo la ya zani zani shine ya zani wa huwa mu'min ya zina baya zina lokacin da yake zina yana mu'mini amma yana musulmi sai dai ba mu'mini ne har hadisi ya zai ta imani kamar wando ne idan mutum zai zina kamar riga ne in mutum zai zina sai an cire masa rigan imani sai ya zina sannan daga baya zai amira wani na'am kaga wannan musulmi ne fasiki sunansa ba za ka ce masa ma mu'mini ba saboda imaninsa bai kai a ce masa mu'mini ba mu'minin ba bare mu'minin za ka sai wani ya ji wani yanzu kai ka isa ka ce ka ci manzon Allah ta zama imani ko kuma ka ce manzo imanin ka ɗaya da manzo Allah ta ka ce imanin tinje ne yanzu akwai zai ce imanin ka ɗaya da manzo Allah ta ko ka ce ce imanin ka irin na annabawa ne ko ka ce imanin ka daidai yake da na jibrilu da mika'ilu da israfilu mutum da zai faɗi wannan wanda ya kudu ta imani ba rabuwa ba karuwa kamar ya ce daidai yake da wa'in nan a imani sai yi ka ce imanin ka daidai yake da na abubakar su ba ba bai yi ba zuwa ka imani yana karu da me yake karuwa da da'a ayyuka na alkhairi da me yake raguwa da sabon Allah yazidu bi da'ati wa yanqusu bin ma'ash to don kana son imanin ka ya dinga karuwa har ka zo ka huce wani shine ka dinga ayyuka na alkhairi ka nisanci kuma sabon Allah wannan fa za ka wuce wani shi yasa aka ce wali taka ana neman ta ita ba kaman annabta bane in kana so za ka iya zama wali za ka zama wali ka kaurace wa duk abin da Allah baya so ya haramta ka dinga ayyuka na alkhairi na wajibi gaba ɗaya na nafila kai ta dajewa kana yi kana yi wala ne ka zama wali da ubangiji ta ala ce wa mata ma taqabna man adali waliyan faqad azantu da harbi hadisi ne kullu duk wanda yake gaba da wali na zan yaki da shi amma sai ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaraqtu alayhi bawa na bai bauta min da abin da nafi so kamar farilla ba to kaga dole ka aikata farilla in kana aikata farilla zaka zama wali sannan sai ce wa ma yazadu abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbu ba na bai zai guce ba yana ta bauta min da nafi fi har in so shi don Allah ya sauka shi ne ka zama wali ma'anan wali wanda Allah yake so a sai in ka dage yau da gobe kana ibada ka kaurace sabon Allah bayan farilla kana nafila wallahi zaka zama wali ni na ce muku wallahi sai dai kawai wani takan ne wani ya wani wani wani takansa ta fi ta wani amma wali kan garanti in dai ka daina sabon Allah kana ibada to kai wali ne in auliya Allah awliya allahi la kun alaihim wa ya hum Allah alladhina amanu Ka ji tsoron Allah kai imani ka ji tsoron Allah to kai wali ne ko ba wani wanda za ka ta waka aiwa ne wali ne sai ka zo ka nemi albarkan ka ko ne ba kai ma wali ne yawa ba maganan wani ba a ba a cewa wani wali ne a nemi albarkan ka ko ne don wannan bid'a ne daga baka aka wannan a zamanin bai wasu wasu fiyo ni wasu wali ta kaban ai wasu sun fiyo su imani amma ba na ta neman albarkan wasu ba ta ba zo ma kai waye ma zai maka ai wane waliri ne a ce ai abin na cikin sahabban nan akwai waliyai ka ta waje wanda ya faɗi wannan wanda ya faɗi wannan ma yi mummunan kuskure yana buƙatar halar da ni don sahabbai gaba ɗayan su waliyai ne ko ka zo kana bambancewa a cikin abin nan tabewa ne waliyi ne ba waliyi ba duk bayan Allah na gari wanda ya yi duk bayan wanda ba wali ba shi kai tsaye shi ne kafuri amma musulmi fasiki ba za ka ce masa wali mutlaki ba sai dai yana da wani bangare na wali saka sun yana da imani amma shi ba za ka ce masa wali kai ba saboda ya dan ruguza wani bangare na wali sakan kila ila kashi ɗari ma rusa kashi kashi saba'in to ya za ka ce masa wali to amma yana da wani dan bangare na wali saka eh, yana da shi tun da shi ba kafuri ba akwai son Allah a zuciyarsa an zo da wani a zamani maza ya sha giya yana tangariya ga masa bulala wani daga cikin sabai ya ce Allah ya cire masa ma tsara ma yuta bi su uku kenan ana masa bulala yana shan giya manzo ce kar ku faɗi haka fa huyo, yuhibbu Allah wa rasulahu yake wannan dan giyan da kuke gani yana son Allah yana son manzo Allah dan giya yana son Allah yana son na Allah sai wa yana da bangare nawa litaka yana da wani bangare na wali kanta amma ba ka ce masa wali ba in ka ce wali ya kama wali ya suna fasiki ba ka ce masa wali amma yana da bangare na wali kanta amma mutane kirki su ne wali masu imani da tsoron Allah su ne wali to irin wannan kaga imanin su ya tafi sama ba zai zama daidai da na kasa kafa. kisa ta ce imanin wani ya fi wani shi yasa Allah ta'ala saboda falalansa da rahamarsa gabaninsa da adalcinsa sai aljannan hawa ɗari hawa ɗari ma tsakanin kowace aljanna da aljanna kamar tsakanin sama da ƙasa saboda bayan sa din imanin su ba iri ɗaya ba ne tsoron allan su wani ya fi wani wani takan su wani ta fi wani zai daga wani yana hawa na goma wani kuma yana hawa na saba'in ko tamanin wani yana firdaunci wani yana ta aljanna da wanda suke can zama ɗin nan suna hango gidajen yan ƙasan nan yan na kamar taurari haka wanda da su ba amma ba wanda yake hawa na ɗaya magani yake duk tun lahira ba wanda yake shi jin daɗi duk aljanna hawa na ɗayan ma duniya ne da kamar da goma da ni'imomi da komi da komai amma don bai san can saman ba ne ya za ke gani kawai shi fa ba wanda ya fi shi jin daɗi kun san rashin sanin daɗi ma daɗi ne ji ba wuce to ko ba za a bar shi ya je can saman din ba don ya je saman ransa zai ɓaci dan aljanna kuma ba da mai ɓacin shi na so yi magana da na sama sai dai su kamar kamar jiki. yana hangon shi wannan ma yana hangon wannan suna ta gira kowa yana ganin kamar daidai yake da kowa sai kuma ran juma'a da ake zuwa cin kasuwa ta yan aljanna a a haɗu a yi hira a wajen a yi hira a cikin nan a wasu amma ba haka zai wani a gidan sa wani ranka zai ɓaci a ita dai gidan wani za ta bi kai ma ina ma da ka yi aiki irin na wani ka samu aljanna ba a ganin ke sa a hadisi ma za ka kai a ƙiddus Tukula, alal azaniya ko zan karanta shiga gidajen mawadata fa in kana shiga gidajen masu kuɗi masu riki za ka rena gidanka za ka rena abincinka za ka rena furnitures na gidanka yau ba da jin daɗi ba sai ka raina to don kada ka raina in niman da Allah ya maka sai ka ɗan taƙaita shiga gidajen mawadata wani ba ne ji ruɗewa zai to bari aljanna ka je gidan kana miskinin yan aljanna ka je gidan mawadacin aljanna yan aljanna ka ga abubuwan bambanci yana da yawa bambanci yana da yawa ko gurgudun imanin ka ne gurgudun irin aljanna ko za ka sai ka dage kai ka aiki ka samu kololuwa aljanna ko ta kololuwa saboda imani da tsoron Allah imamu ne yace al-bid'u bi kasri dai bai ayi wa ba'u din kasara ce bid'u ko yuzu fathuha amma ala ta ai mata fata ce al-dhabu al idan kin sai ya fi fasaha shi sa aka mata kisa wa huwa min al-thalathati ila al-ashar shi kirge ne daga uku zuwa goma in kace abin nan a asharata a goma sha bid'un wa na ishirin da wani abu eh, a kisa annabi yusuf me ayan can cewa a sinin me farko ana na wa labisa fi sijni a sinin ya zauna a kurkutu wasu 'yan shekaru to da aka ce a sinin shekarun da ba su kai goma ba daga tara yin ba ke sa suka ce shekara bakwai ne zauna abin nan a gidan yare da kaga duk jum'a kenan jama'a nan yana fassara maka wannan yake wa shu'batu kuma al-qit'a wani yanki wal khasala da tabi'a kaga al-haya'u shu'batu min al-iman to abin nan kunya yanki ne na imani ko tabi'a ce ta imani wal imadatu kuma al-izala shine gusarwa ko izalatul bid'ati wa iqamatus sunnati izalatul bid'a gusar da bid'a wal adha kuma ma yuri duk abin da yake cutarwa aka ce gusar da kazanta ba kazanta na nufin kaki ko wani abu a duk abin da zai cutar da mutum a hajjar ya ce kamar dutse wani zai iya zuwa ya yi tuke da shi sai a kau da shi abin nan akan hanyar kuma shaukin da kaya ita kaya kar wani zai saka aikin imani watsinin da tabu da tabu shi ma wani zai taka zai iya zamewa ko ya bata takalminsa ko kafansa wa ramadin da tsoka, in kaga toka kawai da don za ta iya tashi koran ya tashi duk ya shiga hancin mutane wa qazarin da abubuwa na kazanta ko fitsari ko wani ba haya ko wani abu haka wa bi zalik da makamancin wannan duk in ka gani ka kauda shi wannan aikin yana da wahala ko ga shi aikin imani ne amma mutane galibin ta biya kansu a sama ne in sun ga abu sai dai su kauce masa amma ba su kauda shi ba galibi ka zauji dutse ka tsaya ka kau da shi ko ni abu to ko da dai manya-manyan kai, manya-manyan in ka ga wani abu babba zai cutar da wani ko mai mota ko mai tafiyan kafa sai ka cutar da shi in ba za ka iya ka dalawa ne ka gama cutar da wani za a ga wasu a kofar gidansu ne ma a layin sai ga mutane suna tuntuɓe da abu kullum su zo su yi tuntuɓe amma ba su zo su sa ƙasa a wurin ko su cire abin da wani abu ba kawai yin yana wani ya faɗi haka za a yi ta kallon sa wannan kuskure to in kuma kace har da ƙanana ƙananan za ka dinga yi kuma to nan zai ɗauke ka kawai mawukaci ne ka da biyan ka dan dole ka sunkuya ka ga dan kara ka sunkuya to kaga wannan kuma za a canja maka fasa nan na tina da wani sufi ne a Zariya, gaskiya sai na karatu a Zariya. yanzu inda ganin zai je bakin hanya sai ya kusa minti talatin to da duk abin da ya gani sai ya kawar in ya ga nan dutsen zai kawar in ya ga wannan wannan itace haka yake shi ko za ka inda je wuri ya daɗe kafin ya isa to sai aka ɗauke shi mahaukaci suka ɗauka kamar mahaukaci to dai mutum zai ɗan tsaya tsaka tsaki ko a wani abun don ba wani cutarwa zai ba ma ya damu kansa dole sai ya bi sai ya sun ya ɗauka ya abin ya kau da shi حديث نقبة وعن أبي abi الخدري رضي الله عنه قال كان a الله صلى haya عليه وسلم أشد حياء من الأذراء في خدرها fa idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi muttafaqun alayh wani hadisin bukhari da muslim daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah da zai kare kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala ya kasance a shadda haya'an mafi tsananin kunya min al daga budurwa fi khidriha a cikin ɗakinta fa idza in ya goni abu yakrahuhu da yake kinsa a ɗabi'anci ɗabi'ansa ba ta so baya faɗa saboda kunya a rafna sai mu gane cewa ba son abin fi waje yi a fiskansa fiskansa sai ta canja wato wannan ana maka maza sama mai tsananin kunya ne shi ke zama kaɗalle kunya fa ɗabi'a ce mai kyau tun da ana siffanta kunyan manzo Allah ta sallama kamar da wata yanzu da yake cewa ya fi budurwa a dargokan ta kunya dargoka alhidir wato shine ne kuma fara da al'azara a shadda haya'an min al'azara'i al'azara ita ce budurwa wanda ba a buɗe budurkin ta budurwa da ba a buɗe budurkin ta sai sake cewa maryam maryam azara mun fahimta galibi idan mace a zamanin da in ta zama budurwa ba ka ɗan mata ɗan ɗaki haka a gefen ɗaki. sai mata ɗan ɗaki a gefen ɗakin uwarta yanzu ta girma da ba ta kwana a ɗakin uwarta galibi da iyaye maza ba su da ɗakin su ɗakunan su daban to sai mata ɗan ɗakin ta haka to abinda zahirin hadisin ya nuna kamar a wannan ɗakin ne take da kunya in ta shiga ɗakin tana jin kunya yanzu ita ma ta zama budurwa sai aka ce manzo sama ya fi ta kunya amma malamai suka ce a'a ba wai kunyanta cikin wannan ɗakin ita kaɗai ba a'a abin da ake nufi ɗakin mijinta idan tana budurwa aka mata aure aka kai ta ɗakin miji ta ɓanta da mijinta wani kunya yana rufe ta to ta fi maza sama ya fi budurwa ko amarya da aka kai ta ɗakin mijinta ta kai da mijinta kunya ko da mata amare suna da tsananin kunya a lokacin da aka ɗauke su za a kai su ɗakunan mazajensu da kuma in sun ta a cikin ɗakunan su. amma na duk irin yan matan da ne ko hmm, yanzu ma bara a resa ba Allah ba ya karewa amma ba tsananin kunya yi ake tsammanin irin na damu domin yanzu ma mutumin da bai wuce shekara 20 ko talatin ba bai ma san irin wannan kunya na yan matan ba ina gani sai dai ɗan wasu garuruwa amma irin da idan aka ce za a mace ma za a aurar da ita gudu take kuma da gaske za ta gudu ta tafi wajen wani gari inda yan uwanta suke saboda kunya da ƙin za a ji a nemo ta zuwa mata ɗaura mata aure tana ɓuya ba ta son a danta ma an ce za a ɗaura auren ta sannan an ɗaura auren za a kai ta gidan miji kuka take kuka kuma kukan gaske ba kukan gaske suna jin kunya yanzu wannan ya kake tamani in aka danta a cikin ɗakin mijinta idan mijinta ya shigo rufe fuskanta da za ta yi da kirin da kirin mutum zai saba da iyalinsa wani sai ya ɗau watanni kafin ya saba da matarsa saboda tana jin kunyarsa tana jin kunya ba ta ta ɗaga ido ta kalle shi wani abu ne amma daga babuwan ana ɗan sassautawa na sassauta a social media ta riga ta shigo yanzu da ta shigo kaga mata da kansu ne ma suke tallata kayan aurensu a kawo kayan auren mace ta tsora a status ɗinta tana tallatawa ta sawa ni waƙan amarya da ango ita da kanta tana tallata a da ya so kawarinta su zo su duba da kanta za ta yi kati tana riba hakin aurenta akwai ranar sa lalle akwai ranar kauyawa je akwai ranar fulani je ko shi ne kauyawa ne akwai bambanci ko ta ga fulani galibi da yake a jeji su ta ɗauka abin tsaye ne to za haka za a dinga yi abubuwa daban-daban duk wannan fa ita da kanta sai ga ana ta jayayya da ita ma akan wa'annan fito kuma ta ce dole sai an yi mijin kuma ke ba da hali ko kuma wani abun ya saba wa shari'a ce ba a kawo kuma suna son sai sun to duk a yin zamani yanzu nan a zo ɗaukar mace da tana kuka da ƙyar sa ta a mota amma yanzu kuma motar na fakin za ta buɗe da kanta za ta buɗe motar ta shiga ta rufe kamar dama tana jiran Allah da take mota yau tana jiran mota ne ba fa haramun ba ne inna ba haramun ba ne ta buɗe mota ta shi <laughs> kuma ga wani ba haramun ba ne kuma tana ana zo dauka aure ta tana dariya tana muna tana bankwana ba haramun ba ne amma dai amma dai akwai karancin kunya a irin wanda aka sani wanda mace take da shi akwai karancin kunya kuma kunya din tana hana yin abubuwa da yawa wanda ba su dace amma idan aka ce babu to abubuwa da yawa za su za su bu yanzu da aka ce idan abin nan alzikiru su sazanu wa yanzu ha su matuwa ba a yi wa mace auren dole ba zawara ita za a tambaye ta kina son wani ta ce ina so amma ita kuma budurwa ana neman izinin ta ne alaman izinin tana son wani tana son a aura mata shi shine ta yi shuru ba za ka iya faɗan ina son wani ina son wani za mu ci aure da shi sai ka sun da kanta sai kyau in ya zube ta ka ta na son kenan in ba ta so za ta yi cewa ba na son sai ba abin kunya bane amma ga tana kore aure to sai ana tafiya tafiya sai ya zama na yan matan suna iya cewa ina so ina so to sai malamai suka yi saɓani to yanzu budurwa in ta ce ina so in an yi auren ya yi ko bai yi ba ibn hazam azari ya ce in dai budurwa ta buɗi baki ta ce ina son kallon to babu auren ko an yi shi bai inganta ba aka ibn hazam azari ya ko an yi amma Allah ya ce ilimin ta shi ne shirun da kawai saboda haka wannan ya saba wa hadisi shi da zahiri kawai jama'a amma zance mafi inganci ya yi to ai ya fi ba ba da yaƙini in ta ce ina so ɗi, ya fi ba da yaƙini a kan ta yi shuru amma yana da wuya ne ta faɗan shi yasa saboda kunya amma irin zamanin yanzu ma ko budurwa an ce kina son wani ta yi shuru to za a ɗan samu a ɗan haɗa ta da yaji ta san keɓance gefe ko ta addanta a daidai wata antinta dai ya haifi, Allah kina so ko ba ta so to za ka iya faɗa a can gefe to in ta faɗa sai zama hujja amma a yanzu sai shiru ba an yi aure sai ta ce dama auren dole aka mata a yi ita ba ta ce tana so ba to yanzu al'adar ya zama sai kin kin kina so ya yi ta auren dole ne ya ba ta ce tana so ko da an ce to ai an tambaye ki duka shi ne ta to na ce ina so ne yanzu ba shari'a ta ce zan fita daga fiyarka ko gudun abun nan a tsayar mata da hujja in ta yi shiru ma kar a yarda kawai a je abun nan abin nan a haɗa ta da wata antinta ko wata yajikunta su je su ɗan abin nan ko wata kawar mamanta sai bayani kuma suna yi yanzu ba babu abin da yake hana su yi bayani ko da aka ce to in ta fashe da kuka ba bayan ta jirun sai sai kuka to za a ce ba ta so ne ko ba ta so ko tana so tana so ne ba ta so ne ba abin da yake nuna tana so ko ba ta saboda akwai kukan farin ciki akwai kukan bakin ciki sai aka ce so a taɓa hawayen aji in hawa yana da sanyi ko murna ne kusan murna ne in hawa yana da zafi kuma kusan bakin ciki yanzu zan ba ta da gata wannan din za a ce za a aura mata sai ta kama amma yanzu kan fa duk irin wannan abubuwan dai a karanta su ya kebance ta a hada ta da wanda za ta yi wa za ta masa bayani kawai ko namiji ko mace za a samu dace to maza sama yana da kunya fiye da budurwa a lokacin da take ɗakin mijinta kuma take banta da miji ba wai in tana ɗakin da ita kaɗai ba wannan kan ba a kunyan da za ta ji to kunyan wa za ta ji da ita kaɗai ne a ɗakin ko sai ka ce maza sama in baya son abu ana ganewa a cikin kansa ne sai ta canja wato akwai abubuwan da ba so amma kunya sai ta hana shi magana sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin wato ainihin kunya sa kunya abu ne mai kyau to sai imamu zai ce qala ulama malamai suka ce haqiqatul hayayi haqiqanin kunya khuluqun wata wata dabi'a ne yab'atu ala tarkil kabir da take daukan mutum akan marin mummunan abu na abin da zaka faɗa a baki ba ka zama mara kunya ba ka zama mai ashar ba ba zama ko ka aikata wani mummunan abu na fasikanci ko abu mara kyau ko kuma ɗabi'unka su zama ba masu kyau a in kana da kunya ba za a samu wannan za ka bar duk wani mummuna ba ka da abuwa masu kyau wa yamna umina taqsiri kuma yana hana takaitawa fi zi fi haqqi bil haqqi a haƙƙi mai haƙƙi idan mace ce ba za ta takaita wajen ba wa mijinta haƙƙinsa na hidimomi da sauransu haka shi ma namiji miji da zai takaita wajen ba wa matarsa haƙƙin hidiman da Allah ya kaura masa ba don zai yi kunya zai zai ba iyayensa haƙƙi da duk wanda ya mu'amala da shi da zai takaita wajen ba su haƙƙi saboda ai da kunya ake baka ba wani wani haƙƙin sa sai yace yace wa rawaina an an abi al-qasim al-junayd rahimahullah yace mun rawaita daga abu al-qasim al-junayd Allah ya jira shi Allah ya mata rama yace al-haya'u ru'yatul a'la abin da ake cewa kunya shine ganin ni'imomi hango ni'imomin da Allah ya yi wa mutum hango ni'imomin da Allah ya maka shi ne sai ai anni'am ni'imomi sannan wa ru'yatu tafasiri da ganin takaitawa cewa kai a haƙƙin Allah kai ka gaza amma ga ni'imomin Allah kuma dewa Allah ta'ala yake maka to don an yi haka fa yatawalladu bainahuma halatu sai wani hali ya haifu a tsakanin wannan tusamma haya'an wanda ake ce masa kunna wato bawa ya duba ni'imomin da ubangiji ta ala ya masa na ji da gani da lafiya da arziki da sauransu ya fi cewa wannan Allah ya masa ne saboda falalansa ba wai don Allah yana buƙatar muni abu a wurinsa ga ni'imomin dare da rana wa in ta'uddu ni'matan Allah ya su ya duba ni'imomin da Allah ya masa sai kuma ya duba to shin shi yana yi wa Allah abin da Allah yake so dari bisa dari yana ba wa Allah haƙƙinsa sai da cewa fa to shi fa yana takaitawa akwai wanda ya ce na wajibi na baya yi akwai wannan mustafi wanda baya yi to in ya hango wannan kuma sai kunya ta rufe shi sai ya ji kunyan Allah sai ya ji kunyan Allah kuma sai wannan ya karfafa shi wajen zage dantse wajen bautan ubangiji ta Allah da girmama Allah subhanahu wataala wannan abu shi ake cewa kunya ko da haka duk kunyan da bata sa ka aikata abu mai kyau ba bata sa ka bar mummunan aiki wannan ba kunya wani Sai sai ka ga kai ba yanzu mutum ne a ce kai ba ka yi masa shi kuma yana maka sai ka ji kunya sai ka kai ka takaita a janibinsa shi ya damu da kai ke da yadda ka damu da shi wannan ya kamata kunya ta lullube ka irin wannan abin so ake cewa kunya dole zai sa kunya za ka canja halayenka daga marasa kyau su zama masu kyau Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh